sha ga watan tara watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1447 wadda ta dace da hudu ga watan uku watan maris kalandar albashi shekara 2026 Allah subhanahu ta'ala ya sake kaddara haduwar mu a wannan masallaci mai albarka na juma'a na jama'atu izalatul bid'a wa iqamati sunna da ke nan hedukwatar kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamati sunna ta kasa reshen karamar hukumar boko a hausa kwatas cikin garin boko karamar hukumar boko a jihar benue a tarayyar najeriya a karo na sha biyu karo na dozin jinjin domin dora daga inda muka tsaya a karatun tafsiri da muke bangaren maza ina roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka a wannan haduwa ta mu Allah ya sanya mana ita cikin abubuwan da za yi farin ciki da su da ruwan mu duniya da lahira Allah ya sa ta zamanto sanadiyar ɗaukakar musulunci da musulmai muna cikin tafsirin sura ta uku a jerin surori 28 ko da tara da suka sauka bayan hijira sura ta uku a jerin surorin alkur'ani a rubuce daga sama ta 89 ko ta 90 a asalin saukar alkur'ani ita ce suratu ali imran kuma karatun da ya gabata mun kai karshen tafsirin aya ta 117 yau da izinin allah za mu tashi farkon tafsirin aya ta 118 da fata Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagora ya dora mu akan daidai kawai gabanin nan akwai taimakon marayu da aka samu ko wata baiwar allah ta ba da dubu goma ta ce ma tana bukatar rayuwar iyayenta addu'a muna roƙon allah ya jigan iyayenta in suna nan kuma allah subhanahu wataala ya kare su da imani da lafiya allah ya sa a gama da duniya lafiya wata kuma ta ba da dubu daya allah ya saka da alheri wata ta ba da dubu biyu allah ya saka da alheri hajiya asma'u ta ba da dubu biyar da atamfa guda daya Allah ya saka da alheri Allah ya sa mizanin kyawun ayyuka jama'a kar ku bari fa mata su su kwace gaba ko tsakani da Allah sun kwace gaba wajen haihuwa kuma su go su kwace gaba wajen bayarwa ya kamata a motsa sosai Allah ya ba mu iko ko sai yan da suke bukatar addu'a akwai waɗansu da aka yi wa sata suka ce su ya suna son yi musu addu'a farko dai Allah ya sauƙaƙa musu a zuciyarsu zafi da rabi da suke ji kuma Allah ya bayyana musu abin da suka rasa muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya bayyana musu abin da suka rasa Allah ya ba su haƙuri da jimiri na abin da ya faru da su akwai waɗanda suna suke marasa lafiya suna roƙon mai musu addu'a to muna roƙon Allah duk marasa lafiyar mu Allah ya ba su lafiya akwai wani bawan Allah alaihi jami'a rabiu a kano garin kura ɗaya daga cikin dakarun suna wannan ƙasa tun farkonta tun ina matashi ina fama da rashin lafiya allah ya ba shi lafiya akwai imam ɗin mutum imam namu na kura imam muhammad mai kurna ahmad shi ma yana fama da rashin lafiya muna roƙon allah ya ba shi lafiya akwai iyalinsa ita ma tana fama da rashin lafiya allah ya ba ta lafiya akwai wani alai bai ta jidda shi ma ina fama da rashin lafiya muna roƙon Allah subhanahu ta'ala duk ya ba su lafiya duk marasa lafiya mu Allah ya ba su lafiya akwai waɗansu suna neman biza sun riga sun shigar da kuɗin su biza kuma ta makale suka ce mai musu addu'a Allah subhanahu ta'ala ya kaddara musu abin da ya fa alkhairi muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya kaddara musu abin da ya fa alkhairi Allah ya kawo musu wannan biza cikin aminci waɗannan sun aiko da tambayoyi wannan ita malam menene hukunce-hukuncen bin sallar tarawihi ga mai isha'i ma'ana idan mutum ya zo masallaci zai yi sallar isha sai tara ana tarawihi to ya zai yi ko ya hukunce-hukunce abin da zai yi to ya halatta mutum ya zo masallaci zai yi sallar isha sai tara an riga an gama sallar isha din an fara tarawih ya halatta ya shiga cikin sallah din shi ne ya sallar isha su kuma suna tarawih ya so in an yi raka'a biyu aka zauna aka yi tahiya aka yi sallama to sai ya tashi ya ƙara so raka'a biyu ya zauna ya tahiya ya sallama kuma ya takaita su don ya samu ya ci gaba da wani liman wannan ya halatta saboda hadisu ma'as dan jabal yana yin sallah tare da annabi sallah a sallam sannan kuma ya je wa mutanen su sallah shi yana nafila su suna yin farilla idan ya zo masallacin raka a hurhuda ake yi sai taron liman ya yi raka a biyu limamin yana mekewa baya zama i zaman tahiya iya raka a biyu ba zama yake ba miƙe yake raka ta biyu ya sami raka a hudu to ya zai san da karatun shi ya rasa zaman tahiya kuma shi da zai abin nan zai zaman tahiya sannan bayyana masa karatu gaba daya alhali shi akwai inda zai boye wannan abin da ake cewa ya shiga kurkukun liman duk liman ya dauke masa da haka babu kabila akan ba kabila akan su saboda bai samu wannan zaman tahiyar ba kuma bayyana karatun da aka yi shi bai shafe shi ba saboda kurkukun liman yanzu ya shiga abin da ake nema ya samu raka sa guda hudu saboda haka babu komai a kan shi idan isha ta yi kawai zai sallama sai ci gaba da bin su ainihin eh, tarawi idan ta faru da ya zo limamin ina zama eh, tahiya tsakanin rakoyin guda hudu ina yin tahiya wani ya yi raka biyu zai zauna ya yi tahiya sannan ya miƙe bai yi sallama ba ya kawo raka'a biyu sannan ya zauna ya tahiya ya sallama to a nan ma ya yi babu wani abu a kansa kawai zai yi sallama tare da liman a lokacin da ya sallama saboda ita raka hudu da ake kawowa kamar yadda shekh ah, muhammad bin salih bin rufemi ne ke hikaya ya ce malaminsu abdulrahman bin nasir al ya gaya musu cewa wannan hadisi na na aisha da tafiya annabi yana raka'a hudu gaba daya shida gaba daya takwas gaba daya yakan yi uku gaba daya biyar gaba daya bakwai gaba daya tara gaba daya ba wai buge su yake gaba daya ba a sallama ce baya yi amma duk raka'a biyu yana zama ya ta yi sannan ya yi an gane to da aka suke cewa duk raka'a biyu lalle a zauna ya mata tahiya sannan a miƙe sannan a ci gaba da karatu layi hali idan mutum ya yi tahiya babu laifi in ya kalli zahirin hadisin cewa ta ce yana yi raka a hudu baya zama a wani abu a cikinsu shi ma ya yi an gane ko ibi eh. mm. eh, ya zauna ya tahiya sannan ya mike eh. kamar sallar azhar ko la'asar ko isha ko kuma ya buge hudun gaba daya to duk babu laifi asham babu laifi sannan ya ce malam ina ingancin hadisin daga hannu yayin kowace kabbara hadisi abdullahi dan umar allah ya kara masa yadda ya hadisi ne ingantacce cewa annabi yana daga hannayensa inda kulli khafdin wa raf'in duk da zai tashi ko duk da zai zauna ko zai sauka ya halatta illa kawai wato ya inganta illa kawai wato akwai wuraren da shine mahal na sabani to eh, sai ka yi wannan wani lokacin wannan lokacin kuma ka yi wannan an gane to ka rayu da ilimi ke ita malam ina hukuncin jan carbi a musulunci <laughs> an gane to wannan jan carbi al'ada ce kawai an gane ku jan carbi al'ada ce kullum ka iya ja ko yin tasbihi da hannun kana ya fi maka alheri shi annabi yayi shi ya koya kuma shi sahabbai suka yi eh, na halarci irin wannan an samu wata abin nan tattauna mai faɗi ta yi zafi a'a ba da zai sa a sami wani tattaunawa da har za ta yi zafi akan an ja tarbi ko ba ja tarbi sai ka gaya mutum abin da ya fi za ka yi kirga da hannu ka kirga da hannu shi annabi ya yi shi annabi ya koya shi magabata suka rayu kan in yana da wani uzuri wanda zai sa izbike tarbi ko ya mai balle-balle ko mai kaza kaza wani shi kenan abin da ake so dai ka kirga adadin da ake so ka kirga an gane amma kuma mutum ya rike tarbi yana jin wata ibada ya ko wani envelope ne na abin nan to kuma nan ne matsala za ta shigo kawai za ka rike shi just as a counter kamar wani lissafi da kake so ka yi ba za ka iya lissafa ka iya kiyaye lissafin ba in ba ka rike wannan counter din ba to wannan babu ne ka san ba wani lada da kake zaton kana samu don ka rike counter an gane misali kamar calculator in aka zo aka yi cinikin gubbuga kaza kaza kaza sai a baka ladan ne ah, za a baka lada to da ka rike tarbi kar ka dauka za ka samu wani lada ba wani lada rike tarbi <laughs> bai masu rike za ta yawa da tafiye yan talla ke an gani. wannan tallan addini da salaha ke ba wani abin nan da ya zo to da aka masu tsananta a cikin harkar tarbi wannan abin suke kalla saboda an yi wani wasu lokuta wai har karuwai wai suna rike tarbi zai a kan hanya saboda irin mutanen da suke ɗauka 'yan gudu ibinin da suke tsaya su ɗauki abin nan wai sun ganta wai tana gaya musu ita kallo take ba hiv ba ta da ba ta da eh, menene ake sha da shi infection ba ta da gronia ba ta da kaza ba ta da kaza wato kawai kallo take eh, eh ta rike tarbi Allah ya sauka saboda haka wannan ba wani abu ne ce malam wanda ya shiga masallaci idan kan kujera zai zauna ba sai ya yi tahiyyatul to ba ya yi tahiyyatul masjid ba <laughs> to ba wannan mu kake wa bulala ke <laughs> eh. to za mu gyara insha Allah an gane ku duk wanda ya zo masallaci gabanin ya zauna inda yana da tsarki ana so ya kai ya su dalili abin nan na biyu ba a maganar za ka zauna a sama ko za ka zauna a ƙasa inda za ka zauna haka ake su kawai to ni barin ba da uzurruka da sukan sa muka shigo kawai sai ma abin da muka zo a ƙwararren lokaci amma ya kun kula labarai da muka zo da wurin ne kan yi ta hitin nan kafin shigo amma amma dai bana muna zuwa a ƙwararren lokaci to kawai sai na abin nan annabi sallah sallah ya zo masallaci ran juma'a zai yi khutba kai tsaye kawai sai ya haika mun bai sai ya je ya shiga kuma bayan ta hitin masjid ina fatan mun gane amma dai ita ta yi masjid sunna ce da aka wanda ya samu dama ainihin ya yi ta to jama'a tambayoyin da aka aiko suna da yawa ina ga za mu takaita da waɗannan allah ke mu gobe mu al'amsa waɗansu insha allah na allah ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من منكم لا يعنونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر نعم قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا وإذا خلوا عدوا عليكم الأمامل من الغيظ نعم قل موتوا بغيظكم إن إن الله عليم بذات الصدور نعم إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط نعم بارك الله فيك يوم مساء البركة waɗannan ayoyi da ana ramma karanta suna yi mana bayanin ya za mu zauna da abokan zamantakewarmu waɗanda ba musulmi ba saboda addinin musulunci waye yin addini ne babu gida don a musulunci in ka ga mutum musulmi ba gida ne to shi gida don tadda kai ta yaya ta yadda bai san hukunce-hukunce da koyarwar addinin ba da haka shi addinin musulunci ake kiransa dinu ikra saboda shi ne addini guda ɗaya da wahayinsa fara da karatu cewa ikra bismi rabbika alladhi khalaq wannan sai nuna kenan an koyar da musulmi komai wani bai hude ya kalubalanci salmanul faris ya ce ku komai sai ku ce annabin ku ya koya muku komai sai ku ce ya ce da ku kaza sai ce eh wallahi allamana hatta al-qira'a eh ce wallahi ya koya mana har ya zamu tsuguna akan akan a ban ɗaki ya za ka tsuguna musulunci ya koya ba har ya za ka sa kwalli musulunci ya koya ba tozali ya za ka sa da an koya ba to shine Allah subhanahu ta'ala sai mana ibamu wani gaidan ko wani guideline lura da kaza ba hana ka mu'amala da wanda ba musulmi ba amma ga abin da bai halatta yi da shi ba sai ce ya ayyuhal na amanu ya ku masu imani la tattakhidu bitanatan min dunikum kada ku biki abokan sirri daga waɗanda suke waninku waɗanda ba ku ba daga yahudawa da nasara da munafikai ta yadda za ka ce ka mayar da su abokan sirri za ku ringa rufe ƙofa kana gaya musu sirrinka suna gaya maka sirrinsu to abin da baka sani ba su ba za su gaya maka sirrinsu na hakika ba saboda ba su da gaskiya wanda ya kasa yin gaskiya tare da Allah ya zai yi gaskiya tare da kai sun yi alkawari tsakaninsu da Allah in sun zo duniya za su bi Allah amma da suka zo sun yi bin Allah to ya za su yi kai su yi gaskiya tare da kai to da haka Allah subhanahu wa ta'ala sai ya faɗakar da kai ya ayu allazina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabalan ba za su takaita riskar da wata barna a kan ku ba muddin sun samu damar da za su cutar da ku to za su cutar da ku kamar yadda Allah ya faɗa in yaskaku yaskakukum yakunu lakum a'da'an wa yabsutu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bisu kamar yadda yake la yarqubu fikum illan wala zimma dan akwai wata wani kusanci ko ta eh, dangantaka tsakaninka da wanda ba musulmi ba kar ka yi tunani in ya samu dama akan ka zai saurara maka ba zai saurara maka ba saboda ne abin da ya raba ku abu ne da dalilinsa komai ana iya yi ana iya yin kisa ana iya yin eh, eh, wato rauni ana iya batawa ana iya kauracewa ana iya yin fada ana iya tada jijiyar wuya ba abin da ba za a iya yi ba a kansa shine addini to shi ya raba ku saboda ka in kana tunani inda kai kake zaune da shi zuciya daya haka yake zaune da kai zuciya daya to kai kuskure shine Allah subhanahu wataala yace la ya'lunakum khabalan waddu ma anitum sun yi burin duk abin da zai ƙuntataku, ku tayar muku da hankali isa ku a cikin kunci da damuwa abin da zai cutar da ku kullun abin da suke fata kenan qad badatil baghdha'u min afwahihim haqiqa iyayya da suke yi gare ku ta bayyana daga bakunan su na irin abin da suke faɗa game da ku na irin abin da suke aikata muku to da ka karku yarda kaga irin su ne suka ce la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna la azm minha al adan irin su ne suka ce la tunfiqu ala man 'inda rasulillahi hatta yanfadu kar ku ba su abinci su ci har yunwa ta tarwatsa su irin su ne suka ce in mun koma madina yan gari za su kori baki suna nufin wai za su kori manzo Allah da sahabbai to irin waɗannan badatil baghdha'u min afwahihim kiyayyar da suke nuna muku a baki suke muku dauke da ita a zuciyarsu gare ku ta bayyana akan bakunansu kaga ka arnan kasar da suka ringa mana ko wasu lokuta akwai lokacin fa da wasu arna suka yi mulki a kasar nan sai suka ce sun cire kano jigawa katsina sokoto kebbi ko da aka ce mun koma nijar saboda wato wai a bar mu ma mu zauna kasar a mulke mu an mana alfarma saboda haka ba a bukatar mu ba kuma wani abu ne saboda musulunci ne kawai ku duba ku da aka yi na 1966 suwaye suka zamanto layyar wannan abin da aka yi duk musulmai ne prime minister tafa balewa premier arewa wa ahmadu bello sardaunan sokoto da wannan gwamnan eh, yamma ko premier yamma na wannan lokacin wanda yake a oyo a ibada su fa kawai aka kashe a manya a kitan ku duba ku gani sannan a tarihin juyin mulki duk da suka yi ba taɓa yi wani arne juyin mulki wanda kuma su ne suka yi ba ba taɓa yi ba a ƙasan nan amma ba wani shugaba da aka yi musulmi a ƙasar nan da bisi su ƙoƙarin su yi masa juyin mulki ba amma duk da haka muna nan mun haƙura muna zaune saboda mun sami fassara ta bature akan me ma'anar musulunci ba fassarar manzon Allah ba ba fassarar sahabbai ba ba fassarar malamai ba bature kawai izo na yace ga ma'anar musulunci sai mutane suka karba suka yarda shine Allah yake fadakar da mu wannan siyasa da ake rayuwa kanta wanda muna ta magana kai a matsayin ka na musulmi larura ce ta sa za ka yi siyasa democracy larura ce ka ringa roƙon Allah kullum ya kawo maka tsari wanda shi iya da shi shine wanda in ka mutu a cikinsa kana jin ka samu nutsuwa ka mutu a ƙarƙashin gwamnatin musulunci har wannan musulun musulun ɗin da muka yi lokacin 2019 23 eh, ai dai kawai abin da ne envelope ne Allah ya sa kun gane amma tsakanin shi shugaban kasa da mataimakinsa wane ne za a ja masa ayar ya fassara ko a za masa hadisi ya bayani to ta za ka zama kayi gwamnatin musulunci ba ka da ilimin addini kun fahimci maganar muna rufa musulunci mu a asiri saboda in muka bari wannan lokacin gwamnatin musulun musulun ta faɗi lallai za a yi mana dariya ƙasar nan za a ce gaskiya ne arna sun fi yawa a ƙasar nan ba za a yi tunanin cewa akwai musulman da suka zage suka zaɓi aka haɗa da su aka yi zaɓen ba amma duk da haka alhamdulillah ba da wani musulmi ko arni da ya yi zaɓi wannan gwamnati duk ƙasar nan ba wani arni da ya zaɓe ta babu shi ba wani arni da ya zaɓi wannan gwamnati babu shi na biyu ƙuri'ar musulmai ta karkasu tunda akwai waɗanda suka zaɓi pdp akwai waɗanda suka zaɓi wancan ta wancan arnan ya sunansa peter obi akwai wanda suka zaɓe shi ko musulmi ne amma duk da haka allah subhanahu wa ta'ala ya rufe asiri kuma musulun musulun arziki abin da muke faɗa duk abin da ya rabu musulunci zai kima zai daraja inda ya a waje na ba ko a wajen ka zai a wajen mai musulunci shine Allah a wannan shekara lokacin zafi na yi wata hudba sati ɗaya sai na canza hudba kuma na yi kishiyarta sai mutane suka ta an ji an ga an ga malam na ce to waɗanda suka ce an gama da za mu haɗa su gaban Allah ina kowanne ya kawo kwabo a cikin hudban ne nake faɗa ko mu ba mu zaɓi wannan gwamnatin ba da aka ce da ita Muslim Muslim Allah zai saukar da mala'iku za su zaɓe ta saboda ke na kishin addinin ya san ne sai ce manufar da ta samu muka ce a yi in mu samu wani abin duniya ne ya sani in wani abu ne ya sani kuma akan mun barin ne tsuwa na ce wallahi sai an ci ba don na haɗa sani da Allah ba amma ni na sani shi na kishin addinin kuma abin da aka kullo a wannan lokaci in musulun musulun da su ba to kashin musulun ya bushe a ƙasar to a yanzu ma ya ake ciki to me kuke ta da ruwa su ne suka ci ba ko kuma yanzu magana to da aka kullum idan ka to awon da za ka ringa yi shine ka ringa yin awo menene tsakanin ubangiji subhanahu wata'ala da kai da kuma yan duniya illa iya amma a ce yaudara ce kaza kaza kaza a ce yaudara ce mun aka hada da musulunci mu an yaudare mu an gama an gama mun an yaudare mu da musulunci mun yadda an yaudare mu ba mu aka fara yaudara da musulunci ba magabata mu an yaudare su da musulunci duk abin da abdullahi dan ubay dan sabai ne manzon Allah ba da musulunci ya yaudare shi ba da fitowa ya a sa na arne gat ya isa bai isa ba to da ka mu dinga tunani a irin wannan wurin ne ake ta ka ringa duba addini amma ba iran tana fada da america ka cewa za ka kalli addinin iran ba addinin iran wanne ne ina addinin iran yake da za ka kalle shi mutanen da ƙur'anin da ka da su su sai da shi ba annabin da ka yarda da shi su ba da shi ba in ka ji sun ce sun yarda ka ɗauki wata ƙa'ida ta su suna da ƙa'ida ta ƙiyya ita ce suna faɗa suna cewa a taƙiyatu dini wa dinu abai taƙiyya wai ita ce addinin su ita ce addinin iyayensu me ma'anar taƙiyya a musulunci ta taƙiyya shine munafunci izharu gairil mubtan ka bayyana sabanin abin da ka boye a zuciyarka zaka in dan shi'a yake da kai wannan qur'anin gaskiya ne cewa yake da kai a zuciyarsa ƙwarya ne wato su duk in suka ce sama to ƙasa ce in suka ce ƙasa sama ce in suka ce eh a'a ce in suka ce gaskiya to ƙarya ce in suka yi ƙarya kuma gaskiya ce Allah ya sa kun faɗa kun gane ma'ana a lokacin da yake da kai shi musulmi ne ƙarya yake bayan nufin musulmi ne irin ka ba shi dan shi'a ne a lokacin da ya ce da kai kuma shi a musulunci ce ya san ƙarya yake shi a daban musulunci da ba, kuma abin da ya sani din shine gaskiya kaga yanzu abin da ya faɗa shine ne ƙarya a wajen ka kai amma kuma a wajen ka shine gaskiya to duk abin da suka faɗa haka yi aƙida su kenan ina fatan mun gane to da haka sai mun tsaya mun lura a irin wannan fage ta yadda za mu dinga tantance tsakanin zare da abawa Allah ya ganar da Allah ya ce qad badatil baghdhau min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar ku sani abin da suke boyewa ko kira zan suke boyewa ya fi girma daga abin da suka bayyana qad bayyana lakum al-ayati hakika mun bayyana muku ayoyi alamu da suke nuna suna yin adawa da ku in kuntum taqilun in kun kasance kuna hankalta kuna da hankali to ku hankalci wannan adawar da suke muku dan kada ku fada cikin komar su da haka kar ku yadda ku kaunace su kar ku yadda ku so su kar ku yadda ku jibance su kar ku yadda ku danka amana a hannu to yau zaka ji mutum yana ta kan siyasa yana ta shi ba sa da addini ba wani abu ya kai mu wannan bala'in da muke ciki ba wannan ƙasa illa irin waccan mummunar magana mutum a matsayinsa na musulmi iyaye a sama ɓangaren uba hawa biyar ba wanda ya gaji kafirci a ɓangaren uwa hawa biyar ba wanda ya gaji kafirci ya gaji musulunci tun tale-tale amma yau akan siyasa ya zai ce ba ruwan da to shi Allah subhanahu ta'ala. in ka yi shi ne ke yin ka in ba ka yi shi ba kai da kake da bukata a wajensa ka yi watsi da shi ba lantar rashe watsi da kai sai ne in ya yi watsi da kai sai cutu don baya tare da kai in kana jin kai da kake ba ruwanka da addininsa ba ka cutu ba shi sai cutu don ya ce ba ruwansa da kai to da aka gashi mun landin a wurin da muka yi landing yanzu da muka samu kan mace ba za a fita daga wannan yanayi ba har sai mutane sun koma sun runguma addinin umar dan khattab Allah ya kara masa yadda yana cewa nahnu qaumun a'azzana azilla fa a'azzana Allah bil islam mu da kuka gan mu musulmai mutane ne kaskantatu wulakantattu sayyidina umar da musulunci ne Allah ya girmama ya buwayar da mu ya dauka mai daraja mu yace wa mahma bataghayna al-izzata bi ghayrihi azallana Allah in muka tafi neman izza da buwaya ba ta hannun Allah ba ba ta karkashin musulunci ba Allah zai kaskantar da mu ya wulakantar da mu yawa lokacin da musulmai suke jin abin mutum musulmi yana jin kunya ma wai ita shi musulmi ne ita kawai shi musulmi ne ko i bayyana envelope cewa an gan jaga na musulmi ne sai kaskanci ya samu mutane da wulakanci ba wanda zai daga maka kafa ba wanda zai saurara maka da yawa na kan tuna lokacin da muna sakandare wallahi mukan wuce ta kurkukun kurmawa in za mu tafi makaranta a kano waɗannan gandirogogi a lokacin ba musulmi arna ne musulmi ba sa yi wallahi idan muka zo wucewa wallahi kauce mana suke yi ba wai manyan muna yara wallahi kauce mana suke yin suka gamu saboda akwai izza ta musulunci amma yau sai dai ka kauce maka kauce bai banka ne ya ture kai wuce jama'a mu dawo mu runguma addinin musulunci duk abin da kake nema ina nan a musulunci za ka same shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam lokacin yana makka in fara ba da albishir in kuka rike musuluncin nan in kuka ba addinin nan kuka yi shari'an nan za ku mallaki farisa da ruh mafi karfin dauloli a musulunci a duniya a wannan lokaci menene abin da ya faru dariya suke yi <laughs> yanzu kana nan sahara a nan maka ka ce wai kana sa kana bu kana sa kana lasa mabiyanka zuba za su mallaki eh, eh, rum da fari mafiya karfin dauloli a duniya musulunci musulunci ba abin da baya yi daga aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin shekara talatin sai da daular Rome da daular Farisa ta zama to karkashin musulunci kai manzan Allah bai ban duniya ba a cikin shekara ashirin da uku da ya yi sai da sarki Rome yana jin tsoron shi jama'a musulunci ba kaskantaccen addini ba ne musulunci ba abin musulmi i wasa da shi ne ya sakaci da shi duk abin da kake nema yana na musulunci wani sahabi lokacin bai musulunta ba manzo Allah sun san yake ta da shi ya zaka ganka lokacin da aka sa maka kwalkwalin sarkin Rom hulata ta mulki ina mamaki zamanin Abubakar Siddiq aka ci kasar rum da yaki aka zo ita ga alƙawarin da manzo Allah ya masa aka ɗauko aka saka masa ije kan kujerar sarkin rum ya zauna alƙawari ya ta kawo mai shiga ba manzo Allah gaskiya ne mai gaskiya ne in ya faɗa baya ƙarya kuma abin da ya faɗa shi zai tabbata da aka duk wannan abin da ake yau wa ka cika tashi ai menene ake cewa hargitsa mutane ai wujudu ka gane ina gaba ka rasa gane ina gabas ina yamma duk za a gama musulunci kuma zai samu nasara zai samu ɗaukaka zai samu jaraba da rinjaya ba Allah ka ɗaukaka musulunci da musulunci Allah ya ce ha antum ula'i yanzu nan ku ne ya ku waɗannan ina magana da muminai tuhibbunahum kuna san su wala yuhibbunakum alhali su ba sa san ku wa tu'minuna bil kitabi kullih kuma kuna cewa kuna imani da littafi gaba ɗaya kun yi imani da ƙur'ani in kun yi imani da ƙur'ani ya kuka yarda da can amma ba ku yarda da nan ba da Allah ya ce ba sa ƙaunar ku don me kuka yarda suna ƙaunar ku Allah ya gaya muku ba sa ƙaunar ku duk inda za ka yi ba zai ƙaunace ka ba kai kare da karo ka zo kullum kana yanka tsoka ɗaiɗai a jikinka kana gasa masa ka sa masa a baki ya tauna ya cinye kaddara za ka iya haɗe masa ka haɗe masa wallahi ba zai kaunace ka ba wanda ya halitte ka ya halitte shi ya halitti zuciyarka ya halitti zuciyar shi shi ya gaya maka ba zai so ka ba shi yace yana son ka waye Allah ne shi ne Allah yake mamaki yace wa na bil kitabi kulli kuma kuna yin imani da littafi gaba daya amma kuka kasa fahimtar wannan abin da aka yi muku bayani wa idza laqukum qalu amanna in sun hadu da ku za su ce mun yi imani wa idza khalaw amma in suka juya baya suka ware daga su sai su addu alaikum alalamin min alghayb sai su sa in yatsun su abaka suna cizo saboda bakin ciki wai har yanzu bala'i bai same ku mutu ba har yanzu kuna nan addinin ku yana ci gaba wata armiya daga faransa ta zauna a jos duk wannan shakiyanci da iskanci da ake a jos a je a ɗauke yaran mu a je a kiristantar da su aiwaye tana cikin waɗanda suka yi submission nata ta zauna tun zamanin birbishin mulkin mallaka a wasu lokuta a tu sauran ta zo nan ƙasar ziyara sai a kan hanyarta ta jos zuwa kano ko kano zuwa jos sai ta zo sami naka ko wani babban masallaci an tare hanya ana yin sallar juma'a ranar juma'a ne sai da aka tsaya dole sai da aka idan da sallah da dogon lokaci sannan suka wuce kuka take yi ta ce har yanzu wannan wurin ta sani tun wancan lokacin aka zo za a yi sallah sai an tsara mutane har yanzu ana tsara mutane akan sallah a najeriya mutane har yanzu musulmi suna da yawan da za su zo kan titi su yi sallah saboda me ai suna da vision 20 2000 eh, sun ce daga 1950 zuwa 2000 za a mai da najeriya ƙasar kiristanci sun ce nasara ta zo ne ta yi bishin ta gani wannan bishin din nasu ya yi sai ta gaga wani abu da ta tafi ta bari shekara kaza har yanzu ana nan ana yi shi sai kuka ba za su kaunace ku ba wanzu ma'anittum قد بدت البغضاء من ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalaw addu alaykum alamin min alghayb in suka koma suka ware suna cizon yatsa kullum sai sun yi tunani ya za a yi kaga zamanin obasanjo ya kai wani shakiyanci wa shi krisla a kaduna ka fara ku sai a sami wai wani kwamiti ne na limamai da fastoci ranar juma'a da limamai da fastoci wai sai a je masallacin juma'a a yi addu'a ranar lahadi da limamin musulmai da su sai a je coci wai a yi addu'a a samu zaman lafiya an samu zaman lafiya yan garin gora akwai lokacin da suka ci mutuncin mutane irin wannan lokacin kun fahimta sai kuma gashi yanzu interfere ya zo gashi na yana cikin musulmi ba su sani ba jama'a duk daga lokacin da aka ce an cire maka jin karsashin addini a zuciyarka kai kai asara su wani addini suke yi wani addini suke yi me suke kansa na addini ne suke kansa na addini da haka idan ka ji an ce a daina kishin addini kai ake cewa kai sauki ko kai sakaci akan addininka da aka gashi nan suna fitin mutanenmu suna fitin mutanenmu mutum da ya gaya mutane gaskiya saboda dalilin wannan sai zai na cewa ai a sassauta ai kaza kaza ai waye waye har wannan rigimar da take faruwa tsakanin iran da abin nan da aka samu wasu musulmiya suna kokarin sai sun raba kai ba wani abu ba ne interface ne sharri ne na interface sharrin sani amma idan muka ɗauki aƙida ta musulmin farko za mu samu ba haka ba ne aƙidar musulmi na farko ba sa baƙin ciki da duk abin da ya samu ɗan shi'a kamar yadda ba sa baƙin ciki da duk abin da ya samu bai hudu ba magana ai muna zaune ƙasa ɗaya ko kaza kaza ba ruwa da san babu Allah ya sauƙaƙa Allah ya ce qul mutu zai kuma ce ku mutu da bakin cikinku ku haɗi zuciya ku mutu musulunci sai ya kai tsaiko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dare da rana ba za su bushe suna mayar juna ba har sai Allah ya shigar da wannan addinin kowanne gida a duniya ita gidan na birni da na ƙauye kowanne gida sai Allah ya shigar da wannan addinin na musulunci ba wani gida da zai rage a ce yau ba musulmi a wannan gidan babu kiyama ba za ta tashi ba sai wannan abin ya faru to wannan abin zai faru da haka Allah ya ce kul ce ne da su mutu bi gaizikum ku mutu da fushinku kwaɗi zuciya ku mutu musulunci zai ɗaukaka musulunci zai yi daraja zai ci gaba da rike kambi na ja gaban addinai gaba daya inna Allah alimun bi zati sudur lallai Allah masani ne da abin da ke cikin kiraza na kwarai da kishiyar na kwarai ko menene aka binne a zuciya akwai ranar da Allah subhanahu wataala zai firbide shi ko zai bai zai bai zai tone shi in tamsaskum hasanatun in kyakkyawan abu ya same ku wata ni'ima wata ganima wata nasara da kuka samu da abokan gaba ta su'uhum sai ran sai sai su ji ba dadi wa in tusibkum sayi'atun in ko wani mummuna abu ya same ku kun je wajen yaƙi sai ba ku samu nasara ba sai aka samu nasara a kanku ya hudu biha sai su yi murna su farin ciki da haka Allah ya ce wa in tasbiru in kun yi haƙuri wa tattaku kun bi dokokin Allah kun ki ku kaunace su kun ki ku jebance su kun ki ku goya musu baya la yadurrukum kaiduhum shay'a kaidin da suke shiryawa makircin da suke shiryawa mummunan shirin da suke akan ku ba zai cutar da ku da komai ba za su yi su gama zai zama shiru malam ya ci shirwa ka rike Allah in ka rike Allah duk wani sharri da za a shirya maka ba zai maka tasiri ba jama'a musulmin Najeriya ba wani abu yake rufa asirin musulmin Najeriya ba wallahi riko da Allah ne ba don riko da Allah ba wallahi musulmin Najeriya sun zama khabaru kana labarin abin da ya shuɗi ku tuna bitrus bitrus gani sakataren majalisar ɗinkin duniya wanda ba ya sakataren majalisar ɗinkin duniya mai ƙarfinsa ba tun da ake yi ko kofi a nan mai ƙarfinsa cewa if it is true that it's a god he resides in nigeria yace in gaskiya ne akwai allah dan kasar misira ne amma christian balarabin misira ne amma bai yarda akwai allah ba ya ce in akwai Allah sai yana a Najeriya yake a zaune da aka ya ce in ya gama aikin sannan sakatarancin majalisar ɗinkin duniya a kawo shi Najeriya a Najeriya zai zauna kuma a Najeriya ya zauna a Legas a nan ya mutu kabarin sai zai na Lagos me yasa ya ce Najeriya duk wani makirki da ake shirya a rusa ƙasa an shirya mata amma ba ta rushe ba har yanzu sai an to an to kamar za ta rushe sai sai bi na katun lahi wa a Najeriya ke ana tatsar kina gaba to da haka jama'a mu rike Allah rike Allah nan da muka yi shi isa duk makircin da aka yi mana sai mun tsallake shi amma tun daga kudin su zaune da aka yi ta fawa balewa duk da waɗanda suka biyo ba wanda suka yi ba wanda ake yi da zimmar musulmai za su ci gaba da zama a cikin najeriya za su samu kansu a bala'in da da kansu za su yi kaura su hijira amma idan muku san me yake faruwa a duniya ba ku je ku kalli somaliya da ya faru da su ku je ku kar yanzu sudan lokacin da suke rigimar da ta kwanan nan ku je ku karanta me ya faru da su inda mutum a ƙafa zai yanki dokar daji a cikin sahara e kwana ashirin talatin da shi da ƙananan yara jarirai ina tafiya ba magana ike akwai zafin rana ba ko kaza a'a tsira ike nema yi da rashi yanzu na nan inda suka tafi misira ta buɗe musu ƙofa sun shiga a matsayin 'yan gudun hijira yanzu na nana kama su amma duk abin da ake a najeriya an taba yin irin wannan gudun hijira a ce nijar ta bude mana kofa iyakokinta ko kamaru ko ghana ko kaza sai mu shigo hasali su ne in abu ya dame su za su yi mai gudun hijira su kawo to a banza kake zaune haka ba wani abu ba ne akwai waɗanda sun yarda da musulunci yarda ta gaskiya allah ba zai wulakanta su da aka mu daɗa riko da musulunci ne sirrin darajar wannan ƙasar mu abin da muka yarda albarkacin kaza ne ya sa kadangare isa mu damar shan ruwan kasu saboda musulmin ƙasar ne ƙasar har yanzu take zaune lafiya ba dan su ba da sun raina kansu to shine Allah yake gaya mana bala in tasbiru menene wa in tasbiru wa tattaku in kun yi hakuri kun yi tsoron Allah la yadurrukum kaiduhum shay'a a wata qira'a ma la yadirkum ba la yadurrukum din ba kan ma ka ji kalmomin da yawa a'a kowanne sofa ne na cutarwa abin da suke muku ba zai cutar da ku ba inna Allah bima ta'maluna muhir lallai Allah ina nan kewaye da abin da kuke aikatawa in kun yi mai kyau ya sani zai muku sakamako in kun yi kishiyar haka ya sani za ku samu sakamako abin da kuka aikata na'am Allah ya ce وإذ قدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم نعم إذ هم الطائفتان منكم الصلاة والله وليهما نعم وعلى الله فليتوكل المؤمنون نعم الله سبحانه وتعالى ودنا عيد على لما يكرنتا shimfiɗa ce ya yi a kan abin da ya faru a yakin badar an gane ku shi ne allah subhanahu wa ta'ala yake gaya wa manzo sallam wa izga dauta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqaidal likita. tunna lokacin da kai sammako daga gidanka ya muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam ka je kana tsara kana jera sahabbanka kana nuna musu wuraren da za su zauna saboda yakin da za a yi na badar wallahu sami'un alim Allah mai ji ne ga maganganunku kuma masani ne da halayenku wasu malamai suka ce ranar yakin Uhud ne aka wannan kuma wannan ya ce magana mafi inganci dan za mu zo mu ji yakin badar daban san yakin badar ai ba yake suka tafi ba me suka tafi tare ganima ce sai ta zuwa ta zama yaki amma yakin uhud shine aka fita yaki kuma shi ma su suka taso manzo Allah bai san sun taso ba sai da suka fito suka ciyo kilomita 100 kaza sannan suka zo tsakaninsu da inda aka yakin uhud kilomita 5 ne zuwa 6 daga cikin garin Madina zuwa inda aka yakin uhud da yi don wani yana cewa da kai musulmi ya ta'adda ne sai ka ce a karanta duk yaƙi da aka yi a musulunci yaƙe-yaƙe da manzan Allah ya yi su suke zuwa su yaƙe shi sai kuma yanzu suka ce za su je su yaƙi musulmai a ce ba a yadda ba a ji a ba su kariya abin da ya faru ke yaƙin badar suwa suka je da aka yi yaƙin ba su suka zo ba yaƙin uhudu suwa suka zo ba su suka zo ba idan ka zo ga zotul ahzab ga zotul handar su waye suka zo ba su suka zo ba a ce duk waɗannan yaƙe-yaƙen su suke zuwa to shi nan kawai dan a ce kai mai son zaman lafiya ne sai mutum ya zo yake zai danne kai yaƙe ka kawai sai ka daga hannu kai saranda yi maka abin da ya ga dama to shine Allah subhanahu wataala yake ba da labarin wannan fita da manzo Allah yi yana nuna wa sahabbai wuraren da za su tsaya sai wane tsaya a wuri kaza ga waɗanda za su tsaya tare da kai wane tsaya wuri kaza kai wane karbi tutar kabilar ku wane kai wane kalli kaza har waɗanda suka zauna akan jabalin ruma dutsen maharba inda manzo Allah sun salam ya zaunar da su ita ko me suka gani ana yi wa sahabbai kar su sako su tsaya don su kare musu bayan su ya je duk ya yi musu wannan wallahu sami'un Allah mai ji ne ga maganganunku alim kuma masani ne da halayenku ranar yakin uhudu manzo Allah sallam ya fita ranar asabar ranar bakwai ga watan shawwal a shekara ta uku bayan hijira ya sa dutsen uhudu a bayansa sannan ga jabalin ruma shi kuma za su yi amfani da iya harbi waɗanda suka biyo ta nan baya su harbe su aka je ana ta bugawa ana ta bugawa ƙarshe aka samu nasara to da waɗannan da suke kan dutse suka ga jabalin roma suka ga an samu nasara sai suka sauka shugabansu yana cewa kar ku manta da abin da manzo Allah ya gaya mana ya ce ko tsuntsaye muka ga suna cin gawar su kar mu sauka suka ce ai wannan abin da ne ai an gama yaki an samu nasara mu je mu sata ganima suka tafi tara ganima yaƙi ya juye ya zama bala'i aka karkashe mutane an kashe mutane gagga guda saba'in a wannan lokaci da aka a lokacin abu sufyan yake cewa yawmin biyo mu badar mun rama abin da aka mana ranar yakin badar ƙarya ne ba rama ba ko da abu sufyan ya musulunta daga baya amma dai ba rama ba ko an kashe saba'in a cikin ku kuma an kama mutum saba'in ku da wa kuka kama an ji kun kashe saba'in kun samu fansa to sannan ku katlakun finnari wa katlana fil janna naku da aka kashe yan wuta ne namu yan aljanna ne ai na kuka rama sun rama sun rama ko sun rami? sun rami, ba sun rama ba to kullum haka za ka ringa ɗauka ko faɗa kuka yi da armi ya ɗauke kai maka ka da ƙasa kai ne kai ka da shi an gane Allah ce ya fi hamma fa'ifata minkum an tafshala lokacin da ɓangarori guda biyu daga cikin ku suka kusan so ku sami rushewa wato banu salima da banu harisa waɗanda su ne fuka-fukan yakin suka so su samu matsala a tsakaninsu inda abdullahi dan ubai dan salon ra'asul munafiqin ijanye waɗansu mutane ita dan me za su je su kake nan su haka kuru wai dan me za su kake nan su kuma da shi ba aka fito daga Madina za zuwa yake fa a sai hadin baki ne saboda haka ijanye mutane suka tafi amma duk da haka aka zo aka yakin kuma Allah subhanahu wataala iba da nasara wallahu waliyuhuma to su waɗannan ɓangarorin guda biyu su banu salima da banu harifa Allah shi ne majibincin al'amarinsu ko da sun samu matsala amma duk da haka wasu sun tafi amma still waɗansu sun zauna kuma an yi yaƙin da su kuma sun ba da kariyar da ta kamata wa alallahi falyatawakkalul mu'minun ga Allah masu imani su ringa dogara in masu imani suka dogara ga Allah to zai isar musu yaki suna baki zai isar musu yaki suna baki wannan najeriya allah ya sha isarwa musulmi yake a cikinta an kwanta da abin da ba da shi aka tashi ba amma allah subhanahu wa ta'ala zai mulkin murtala ramat muhammad duk waɗanda suke da lokaci a hankali suke da eh, suke manya a lokacin ai sun san abin da ya faru an yi an taɓa yin juyin mulki a ce an kashe shugaban ƙasa amma juyin mulki bai yi ba ka taɓa jin wannan amma da yake aikin na Allah ne an yi ko ba yi ba an yi sun kashe shugaban kasa amma bin mulkin ya yi da yi ba ko kun fahimta waye wannan aikin Allah ne Allah ne su waye wa aikin musulmai dukkan da za a yi za ka ji gungun arna sun suke haɗuwa su yi juyin mulki to ma'anar wannan shine idan suka samu mulkin sai musulmai sun raina kansu yanzu wannan da aka ce an bashi hukumar inec da a yanci an karbe ko wani yanzu shi ne ba canza ba tukun a ta aiko dole a canza shi aiko dole ne a canza shi eh ka duba fa ka gani mutum kamar wannan profesa wanda za a dawar yana da ilimi amma ya kasa samar da adalci a zuciyarsa a cikin ƙasa kuma sannan ya zo a ɗauki makami a ƙasa irin wannan a bashi kuma ya karɓa to me yake nufi kai kanka shugaban ƙasa ka yi hankali da kanka da ka ɗauka ka bashi kana nan zai ba obi eman eh zai bashi mutumin da bai damu to yanzu dan Allah akwai wata mata ko wani wane ne ya ba da shawara cewa shugabanni duk wanda zai tsaya takara ko da kansila ne a kai shi gidan mahaukata duba kwakwalwarsa gaskiya ya faɗa ko ba gaskiya ba yanzu mutumin da ice a zo a yaƙi ƙasa ka ɗauki mukamin irin wannan mai girma ka ba shi kai na hankalin ka yi america fa yace najeriya akwai suicide da kiristoci ana kashe su a zo a kawo a taimake su in suka zo ne za su yi me za su yi zuwa za su yi kawai su ce a daina kashe musulmi a arna a yi kaza kaza su shiga tsakani ko da makami za su zo ta yanzu wanda yake da wannan tunanin akan kasa shi za a ɗauki irin wannan matsayi mai muhimmanci a bashi haifar kuma a ce akwai hankali jama'a mu dada rike Allah mu dada rike Allah in mun jada rike Allah duk wallahi in sun kulla makirci malala gashin dinki Allah sai ya warware shi malala gashin dinki ba zai bashe tasiri ba kawai inda za ka samu matsala ita ce idan ka yi watsi da Allah subhanahu wataala ina roƙon Allah subhanahu wataala ya mana jagora ya dora ma kan daidai to kuma anan za mu kwana insha Allah Allah kai mu gobe ma dora daga nan ne da muka tsaya abin da muka faɗa kuma ya zan daidai ne Allah ya ba mu lada inda muka kure Allah ya fi mana abin da yake na aiki Allah ya ba mu ikon aiki na nisanta Allah ya ba mu ikon nisanta Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai wa sallallahu wa sallim wa jid wa barik wa akrimanihim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله